An fara tantance kamfanonin jiragen saman da za su yi jigilar alhazan Najeriya su dubu saba'in da hudu a bana. Shugaban hukumar alhazan Najeriya Muhammad Musa Bello ya ce akwai dalilin da ya sa a bana kamfanonin jiragen saman kasashen waje suka shiga cikin masu neman wannan aiki. Da kamfanoni da yawa na kasashen duniya suna gudun su zo su yi jigilan alhazan Najeriya. Amma a zato na ina ganin abun da ya sa ga sun zo la'alla saboda an lura cewa shi alhajin najeriya yanzu fa ya canza ba irin wanda aka sani ba ne da alhaji ne wanda ya san ya kamata za a nazarci irin jiragen da kowane kamfani yake da shi da kuma ayyukansa kafin a zaɓi wanda ko kuma waɗanda za a ba bamu wannan aiki na jigilar alhazan na bana daga najeriya zuwa ƙasa mai tsarki ta saudi arabia wasu daga cikin gwamnonin najeriya suna ci gaba da bayyana tababar ko da gaske gwamnatin najeriya take na ƙoƙarin kawar da boko haram za ka Gwamna Murtala Inyako na jihar Adamawa, shi ma gwamna Abdulaziz Yari na jihar Zamfara ya bayyana ta babarsa. Yanzu in ka duba a ce wata ƴan ƙungiya da ake kira Boko Haram ta shigo cikin bes ɗin sojoji, ta kona jiragen saman soja, ta halaka sojoji, ta kori sojoji, a'a, tunanin ka fa zai canza. To kaga za ka samu ayatan ba fa. Shugaban kungiyar Ikwanul Musulmin ta Masar da wasu 'ya'yan kungiyar su kusan 700 sun gurfana gaban kotu a yau Talata inda aka fara musu shari'a kisan kai da haddasa tashin hankali. Wani lauya ya ce bayan 'yan sa'o'i kaɗan da fara shari'ar ta Muhammad Badi da sauran sai aka ɗage shari'a zuwa ran 28 ga watan Afrilu lokacin da ake sa ran za a yanke musu hukunci. Lauyin da ke kare mutanen sun ƙauracewa cewa zaman kotun domin nuna rashin su da hukuncin da wannan kotu ta yanke jiya Litinin birnin Minya. kotun ta yanke hukuncin kisa kan 'ya'yan ikwanul musulmin su 529 bisa tuhumar kashe wani ɗan sanda da kai hari kan caji ofis da kuma haddasa fitina wancan shari'a ta mutane 529 an yi ta cikin kwanaki biyu kacal abin da ya sa kasashen duniya suka yi allah wadare da shi Shirin wanzar da zaman lafiya gabas ta tsakiya da ya cije da kuma yakin basasa a kasar Sham sun mamaye zauren taron koli na 25 na kungiyar kasashen larabawa da aka bude yau talata a kasar Kuwaiti. wani wakilin murya amurka ya ce ana gudanar da taron kolin na ini biyu yayin da ake kara samun saɓani tsakanin wakilan ƙungiyar ko da yake dukkan waɗanda suka yi magana bakin su ya zo ɗaya wajen yin allah wadare da abin da suka bayyana zaman cin zali da zarafin da isra'ila take ma falastina da kuma zub da jini a ƙasar sham bayan da aka buɗe taro da karatun alkur'ani sarki sheikh tamim bin hamad altani na qatar ya yi kira ga isra'ila da ta janye daga duka yankunan larabawan da ta mamaye shi ma sakatare janar na kungiyar nabil al-arabi ya yaba da kokarin amurka na samar da zaman lafiya yankin